Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu kuma da saduwa a filin da rashin ta yi. Shirin da nisa Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi. Ina fata masu sana'ar tumatur walau suna shukawa ne su sayar ko suna sara ne su sake sayarwa ko kuma suna sarrafa shi ne. yau za ku ƙara jin abubuwa da za su inganta sana'arku. Kamar makon jiya, yau ɗin ma ga Mamu da Ibrahim Kwari, wakilin murar Amurka da ke Kano, da ci gaba da firar. to duk da haka saboda dare mana ba mu iya samun wannan ɗari bakwan ba amma eh, da za ka eh, eh, siffantawa mai saurare shi wannan kiran da kake faɗa domin mu abin da muka sani a gargajiyance iyaye da kakannu kakanni shine cewa ana amfani da kwando yanzu kuma kaya na magana wani crate crate da aka sani wanda ake amfani da shi wurin kwai ko kuma na lemon kwalba ko kuma a wani wani wani abu kuka samu kuke kuke amfani da shi na musamman amma ya fi kama da na lemo hmm. na musamman yake na lemon kwalaba hmm. akwai huje-huje a cikinsa wanda zai bayar wa tumatir din iska sosai hmm. wanda ka san shi tumatir mutum abu ne wanda baya son zafi bayan wancan kashi biyar din ma akwai matsalar da malam sanusi ya faɗa na cewa wani jirgi ya lalace a hanya ya sa muka kasa cimma Legas a wannan adadin kwanakin ba don haka ba da zai je lami lafiya to ka san shi taragon jirgin gaskiya akwai zafi to wannan zafin ma ya dadda ba da yawa ya taimakawa mm. wajen lalacewa wancan kashi biyar din kuma ala kulla halin mun sami ah, daidaituwa ko kuma support zan ce ne daga su manoma daga garin mala garin babba sorry haɗin kai sun bamu mm. haɗin kai fiye da yadda muke tunani mm. abinda muke so a kasuwancin nan ya haɓaka tsakanin mu da mu da su da duk sauran sassa na ƙasa sun eh. bamu haɗin kai kuma sun fahimce mu fiye da duk wata kasuwa da muke zuwa domin mun zauna mun yi bayani mun yi bayani dalla dalla dalla abinda muke so kuma sun gamsu mm. kafin ma a fara sai da muka zagaya gonakin nan muka nuna musu iya abinda muke so kuma suka yadda kuma babban abin sha'awa muka samu farashi kaskanci na yadda duk muke tunani za mu samu a sauran gonaki to shi tun tunda ka zo magana yan kungiya dinnan ga malam shi malam Ilyasu ga babba ga shi an ce da ku aka yi wannan tsari watakila na gwaji dinnan na a yi safarar shi wannan tumatir daga nan zuwa Legas kuma an faɗakar da ku ga yadda ake so za a yi shi dama abin da ke so in tambaye ka yaya batun farashi domin dama nan ne dai a nan ne gizo yake saƙa ɗin har ma ake kawo magana cewa an ci riba ko an faɗi yaya batun farashi ya kasance a farashi alhamdulillahi dukkan manomi ya yi murna da wannan tsari da aka yi domin an zo gabar da shi kansa tumatirin yana cikin wani mutuwar kasuwa kuma Allah ya bullo mana da wannan kamfani daidai wannan gabas kuma wanda yake mutane suna shauƙin ba wannan kamfani kaya domin sakamakon haka ma tunda sun mana alkawari cewa sati mai zuwa za su dawo akwai manoma da dama wanda suka tuntube ni cewa yaushe kamfanin nan zai dawo wanda za a ba kaya a crates Dan sun gamsu musamman sun fa'idantu tsari ne da za a zo a sai ka a baka adibas a ɗauka zuwa kudancin ƙasar nan wanda yake in an je an tarar da rashin sa'a ko an samu matsalar ko haɗari ko kaya lalace a hanya a zo kuma sai abin da aka ga dama za a baka ko ma ka iya wannan advance din shine kuɗin ka yanzu lakadan suke baku kuɗi hannu kenan ko kuma aya wani tsari eh, ai shine fa'idan tours hmm. an zo da kuɗi a ƙasa an sai kayan manomi an zo an tsara shi a crates kuma manomi ya gamsu wanda ike kudinsa sun kwana a aljihunsa nan take bayan an kirga yawan kayan ka crates kaza ne kudinka kaza suka kama bisa yarjejeniyar da aka yi tun farko dama kafin a ɗiba an kuma nuna ma irin tsarin yadda suke son irin kayan kai kuma kabi nan take za a zo gona suke bunku ne ko kuma ka musu kuke da dai ta tashar jirgin ai tana ma Kano ko ka musu kuke daga kauye ko kuma bunku suke yi mun yi wajen tara kaya tattara kaya ne mun yi santa a wannan gari namu hmm. akwai guri da muka yi santa na tara kaya inda daga nan da muka tara kaya su kuma suka je suka ɗauko babban mota wadda za ta ɗaukar masa kayan zuwa tashar jirgin ƙasa kajiyan da aka yi. Um, Malam Abdullahi, uh, ga shi wannan tsari ya zo uh, har ma ya fara aiki ko da shi ku a wani bangare na kasuwar ku ta 'yan kaba har yanzu watakila bayanai ba su kai gare ku kan yadda ake so tsari ya tafi ko yake tafiya ba amma dai bayanai sun gabata kuma na tabbata kana bibiyar mu ya ka kalli wannan sabon tsari da ita wannan ko kuma wannan shiri na wato na wato ya zo da shi a sifirin shi wannan tumatiri daga nan arewacin najeriya zuwa kudanci a daidai lokacin da kuke ta cewa ya kamata a kafa kamfanoni ne na sarrafa tumatiri a nan arewacin najeriya jama'a alaikum na farko gaskiya ni na fuskanci irin wannan bayanai nasu kuma kamar yadda mai magana na baya yi sai na cewar tun da yake kasan shugabancin kasuwa da ake yi wannan ya zo ya tafi ne wannan ya zo ya tafi ne sai yanzu na gano ma kungiyar na san cewar eh mun taba zama da kungiyar can shekarun baya lokacin shi shugaba Alhaji Sunusi akan wannan kungiya to amma Allah rasuli kamar shi wannan Malam Ilyasu garin babba shi ya san harkar da muke zuwa muna siyan kaya a wurinsu ne yana ji kamar harkar an takure ta ne guri ɗaya domin mu yanzu misali da muke siya mu tura can kudu an ce kamfani ne ya fara wannan abun to a ni da nake zuwa in siya kullum zan yi mota uku hudu misali to amma fa dama ni harkar motar nan ta dame ni tunda me dalili in an ɗora daga nan zuwa can Legas ɗin nan akalla G5 tun muna biyan naira dubu arba'in hatta kai yanzu muna biyan naira dubu ɗari da talatin G5 zuwa Legas. Kaga kowane kwando zai saukan maka wajen naira dubu hudu. Kaga kuɗin abin da za ka biya na zuwa transport ɗin ya yi yawa. To shi yake zuwa yake jaza mana asara. yiwon aka ce ga jirgin kasa zai taimaka mana kaga alhamdulillahi amma ni abin da nake so ta kungiyar ta ƙara wayarwa da mu 'yan kasuwa kai a cikin al'amarin ya kamata zo mana da irin shi wannan crate din mu gan shi mu ƙara nuna wa mutanen mu domin an taɓa zo mana da crate din wani mai kaman bokitin roba mm-hmm. yana da zurfi an kawo mana mun gani har mun zuba tumatiri mun gwada mun ga irin yanayin cikarsa da yanayin kwandon mu saboda haka tunda abu ne kaga na zamani ake so to gaskiya bisa billah sai gwamnati ta shigo cikin harkar zan je ga shi eh, man sinusi amma kafin nan kamfanin naija eh, na lura suna da ruwa da tsaki akan wannan batun na magana hulɗar 'yan kasuwa da cinikin shi wannan tumatiri ɗin kuma da safararsa zuwa sassan najeriya um, juma ya tsarin yake da tunda kaman gashi suna uh, su bangaren yan kaba misali suna ganin fasalin da aka yi duk da ma an kira abin gwaji ta yi wal'alla an zaɓi wani yanki ne ko wasu rukunin manoma misali na da za a gwada wannan abu da su akwai tanadi ne misali na kowa ya sani a faɗaɗa shi to san shi idan ka koma ga harkar sufuri kanta gwamnati ce ta fara kamar magana zancen taksi idan ka ɗauko ta daga farkon rayuwar yadda aka fito da taksi gwamnati ta fara sannan sai mutanen gari suka ɗauka hmm. suka kuka daga hannun gwamnati hmm. to kamfanin naija sun zauna da yield wise uh, hmm. da janspo da wani aka zauna aka tattauna ya matsalolin nan zai faro daga farko domin a gwada to kaga muka gwada muka ga abin nan ya yiwu kuma mutum yana gani yana da gefe ya ga a'a shi ma abin nan ya kamata ya shiga ai ofin abu ne wanda kuwa abu ɗaya yake abu ne wanda yake a buɗe wanda kai ma za ka iya tuntubar waɗannan mutane kamar yadda muka zauna aka tuntuba a gaya za a fito da amma wani abu da watakila wani zai tambaya shine kafin a kai ga matakin da za a kai ga gwada wannan abu a ga zai yi ko ba zai yi ba watakila kun yi uh, abubuwa a baya na magana tarika kamar yadda man sinusi ya ambata mana haka da kuma wala Allah har ma da batun wayar da kai na masu ruwa da tsaki ciki ku har da su irin waɗannan dillalan na kasuwar ba ku faɗaɗa waya da kan naku bane kafin ma aka je ga magana gwaji ka san ita wani abin dole ce take jawowa necessity ma za invasion hmm. idan ka takuru ka takuru kila da kanka za fito wa kanka mafita hmm. kamar yadda mai magana na baya yake faɗa malam lawan abdullahi waccan magana tsadar kuɗin mota mun wa daga dubu arba'in maka fara dubu arba'in mana a je 5 ta tafi lagos daga haka muka fara 40-45 an muka zo muna biyan 80,000 daga 80,000 ta tsefe muka zo muna biyan tirela 100,000 da wani abin ta koma 300 da wani abin to kaga duk abin da zaka samu ya tafi ga mota ko ba gaskiya ba su kansu mutanen nan da suke asara a hanya asara hmm. nan kuma ta fi ma ga masiyi kai ka riga ka siya ka ba mutum kudin sa ka tafi hanya duk abin da ya same ka ba abin da ya masa zafi ba zai taɓa wayan baya a'a ai da mun yi wata ciniki kai asara barin dan tausaya maka babu wannan magana ta gaskiya to kaga da ya ah, wise da jansfo da duk wanda dai suka taru aka zauna suka tausaya wa mutane ba ai ba wai mu kaɗai ne muka bujuro da wannan abun ba su a matsayinsu na masu rawa da tsaki a harkar tumatus nan su suka zauna suka ga a'a to ya za a yi a kyautata wa juna da mai siya da mai siyarwa da shi kansa ma mai sarrafa shi shi kansa mai sarrafa shi an kai masa yin good condition ai ka fi taimaka masa saboda ka gani ba wani maganar zancen ya samu matsala balantana wata cuta ta same shi ko wani abu makamancin wannan to ka gani suka zauna saboda kishin al'umma da ake ciki aka zauna aka tattara ba wai mu kaɗai muka bujiro da maganar ba so wannan ne dai masu sauraronmu sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abu mai daidaita mana sauti, Nisa Lugarba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin alherin Ubangiji. Kuɗi a kashe Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakan